ake ko a ra'aita ba ni labari yana ramaitu saidan da sikiri inna jefi naman farauta da wuka hausan zamani na harbe ta da wuka sai ana harbi da wuka amma an ka kalle shi ka ce a ah, ba komai harbi ka harbe ta kenan ko kana nufin ka saka mata shi kenan a ka bar shi ka wahalar da kanka zalika ma balaguhu min al-ilmi huwa kafa harbi duba ba su zuwa kauye su je su san yankawa su san cakawa su san yankawa su san menene a ah, duk abin da aka yi harbi Abdulsalam kenan. A ra'aita in ramaita sayidan bi sikini aw saifi ko da addana. Allah da aka samu wani hoto za a tulo ka ƙauye su Salmanu ka dan je kai ko da wata ai hutun a can ka oh, koyo abubuwa. Hmm? Ina ke tura kai da za a za a ƙoƙari za a roƙe shi ya musa baki kada kada eh, yan uwa na su je ka isa ce wannan kanon fa daga ina ce a malam ne ice a zo da shi ana son a koya mashi abubuwa ce to shi kenan ka roƙa tafi kiwo Ibrahim ga Ibrahim nan bayana. Dille imai e ku durungol, tun ƙwaya odura wala ta neɗɗo. Hmm? Wawai, wawata? Wayai. Eh? Eh? sau da kada ne ya gefe ta da wuka wa bai sa'ifi fa asabtuhu na kun sa'a na same shi fa na kashe shi da wannan wukan ko da wannan takobi wa kada ba'da a saifu na tadda takobin nan ya yanka shi ya yanka wani bangare A aw sakinu minhu illa annahu lam yanfid maqatilahu sai dai bai zartar da makasansa ba akulhu amla idan ya mutu naci ko kuwa ko amla fi qawli mali. qala na'am amma in mata ƙabala an yuzakkiyahu idan ya mutu kafin ya yanka shi bai gaida ta fariɗe fakulhu inda malik e to an yi dari rika hukum bai gaida ta fariɗe to ai duk kusa zai zama ɗaya abin nan an yi zakkiyahu bidon idraki ai kaga la yujidu zakatu amma dai idraku din yana da kyau saboda kaga a ƙarfafa muku gwiwa kullum kuna kuka ba ku da mudawwada zaci wannan abin yana da kyau gare ka hudu bi gairi kafari ne a ba ka haka ba ka yi fikihun ka bugun fikihun tunda menene ana yanka ma ka ce haka Eh, in ma aka kai eh, ba dan arewa ne ba kai ba akwai garin da ake yanka da adda eh? sai ci takobi aka ce ni na kawo adda saboda kana ike cewa to baka je fikihunsa ba inda ya rata inda ya rata ya hukuncin ai kullu idan mutum magan za ka kalle yana ya rataya hukunci ya rataya hukuncin za a ce saboda ana yanka da su a gida lura da abin da ya ce na ce a a kaifiyar ba haka ba ne ba ko ana yanka akwai cikin wanda aka faɗi na ko wanda ba a yanka da shi kai hatta takobin ba a yanka da takobi lami lafiya sai dai inda babu abin yanka kana da takobi ka fito da shi kai yanka A al'ada fa al'ada mu ba a yi amma musulunci ana yi ka gane ko tunda abin da ake yanka abu da za a zubar da jini kawai an yanka har da dutse to haka fa kulhu inda malik qala qala maliku marra ma saida wanda fi Falauta, kayan Falauta bi sikiri faƙata ra'asahu ya fille ka tunda akwai takubba masu suna takubi kuma akwai gwanaye a jifan in kana ramahu hina ramahu in ya zamo lokacin da ya jefe shi din nan waliyatuhu istiyaduhu niyyarsa ce shi nan fala ara bi aklihi ba asa ban ga laifi cinsa ba wa in kana ramahu in ya jefe shi na ramahu yayin da ya jefe shi din nan wa laisa min niyyatihi istiyaduhu fala ya'kuluhu mu dai na gaban nan yana da tsawo za mu tsaya a nan masu ja sai a sa alama